Assalamu alaikum mu da wannan lokaci fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Wannan SDT platform ɗin kana shiga link ɗin da za ka yi registration zai kaka wannan fuska. Za ka iya register da email, za ka iya register da phone number. So idan da email ne sai ka bar shi haka, kawai sai ka yi ƙasa za ku gani ga abubuwan da mutum zai sa. Za ka sa email ɗinka a nan, za ka sa password a nan, za ka sa security password a nan, za ka sa telegram user ɗinka a nan, na kuma invitation code ne sai ka bar shi haka kawai sai ka taɓa sign up. So kana taɓa sign up za ka ga ya ma register successful. So kasan sign up ga inda aka rubuta sign in nan gashi na taɓa zan sa email dina da password sai na shiga sai ku ga yadda cikin sa yake. Na sa email na sa password na taɓa sign in so gashi nan ya tafi login success to yana shigowa zai kaga announcement bayan ka gama karanta announcement ɗin kawai sai ka taɓa I know. So sannan again za ka ga local draw kawai shi ma sai ka taɓa shi. So suna ba da loki draw guda ɗaya kafin mutum ya yi recharging ko ya inviting. So kun ga na samu 0.1 na USDT, so 0.01. So ya danganta da abin da mutum ya samu. Wani ma ba sai ya sa kuɗi ba zai iya tofin ta nan gurin. Sai kuma cikin ainihin platform ɗin za ku ga ga talla na yana wucewa. Sannan za ku ga balance ɗina a nan dala saba'in. So suna ba da dala sittin da ne in kasa dala bakwai ya zama saba'in. To za ka iya unlocking na BIP. So a ƙasa ga wajen downloading, ga wajen depositing, ga wajen withdraw, sannan ga mission hall nan duk dai ga su nan. So sai a tsakiya za ku ga a ƙasa wajen team. Wajen team ne in ka shigo za ka ga referral code ka da referral link. Na sama shi ne referral code na ƙasa referral link su ake kwafa a ja inviting na mutane suna da tsari na level 1, level 2, level 3. Da ka taɓa kwafi ɗin nan ka je ka inviting mutane a social media So duk wanda ya rijista ya samu kuɗi za ka samu ruwan da commission. Wajen VIP ɗin kuma kana shigowa za ku ga akwai VIP zero. So ba ruwanmu da shi za mu yi magana ne akan wannan VIP one ɗin. Gashi nan ya cult one. So ana yin tax guda ɗaya sannan kowane tax za ka samu 1.7. So kun ga a rana mutum zai samu 1.7 kenan. Total ɗinsa kuma mutum zai samu 51 USDT. So za ka ga amount ɗin da za ka sa a nan kamar yadda kuka na level 2 ɗin nan gashi nan. so duk dai ga su nan haka haka suke sai mutum ya zaɓi wanda yake so sai wajen mi za ka ga balance ɗinka a nan sai kuma ga wajen account modify password login password duk dai ga su da security password da wajen sign up so bari mu dawo home sai ku ga yadda ake recharging ɗin so in ka zo za ka yi recharging nan gurin da aka rubuta deposit gashi nan mutum zai taɓa da ka taɓa shi kamar haka zai buɗe za ka ga sun baka QR da wala address sai ka zo ka kwafi wala adres dinka kana taba nan zaka kwafa sai ka je ka turo SDT dinka TRC20 bayan ka turo sai ka taba recharge completer a misali ka taba nan ka je ka turo kawai sai ka taba nan recharge completer so za ga ya rubuta ma recharge completer ya dawo baya kawai sai ka ga balance dinka a nan gurin da aka rubuta wannan ɗinnan kun ga ga balance dina so yanda ake yin tax ɗin kuma sai ka yi kasa za ku ga mission hall ɗin ga nan za ka ga wanda kai unlocking kamar wannan za ku ga gashi nan so bari na taɓa shi ku ga yanda ake tax ɗin so da ya buɗe ma kamar haka su wannan na ƙasa shine tax ɗin wannan na farkon wajen invitation ne za ka je ka kwafi link ɗinka a nan ƙasa ka je ka invite na mutane ka zo ka screenshot ka nuna musu cewar ka je ka invite na mutane a group group so za su baka 0.5 USDT so wannan na ƙasan shine na tax din so gashi nan na taba shi ya tafi yana loading so kun ga ya tafi loading successful shikenan mun gama tax din mu gashi nan mun dawo baya so yanzu kun ga balance din ya koma 71.80 so gashi a nan gurin za ku kula sai kuma withdraw sai shi ma withdraw din bari mu taɓa nan gurin mai withdraw gashi nan inda aka rubuta withdraw din nan so gashi nan na taɓa shi so gashi nan wajen withdraw din ya bude mana za mu sa amount da za mu withdraw a nan sai mu sa wala address a nan sai mu sa password a nan sai mu taba confirm na sa amount da zan withdraw 1.8 na sa password na sa wala address ɗina na taba confirm so gashi na ya tafi withdrawal success so yanzu bari mu jira idan withdraw ɗin na ya sauka sai mu ga withdraw evidence ɗin namu yawa ga mesar nan ya shigo mana daga cikin binance so kun ga gashi nan withdrawal evidence ne ko in ce confirmation wanda 1.hsdt ɗinnan da muka turo daga wannan platform ɗin gashi ta shiga cikin Binance account ɗinmu gashi nan Binance sun turo mana message. So wannan shine evidence na withdraw na wannan USDT e platform mai suna Yakult 99. So wanda suke ganin za su iya jarabawa so gashi nan ana cire kuɗi a cikinsa. Mun gode.